Littafin Obadiya Sura ɗaya, Wahayin Obadiya ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka ya ce a kan Edom Mun ji saƙo daga wurin Ubangiji cewa, An aiki jakada zuwa ga al'ummai, ya faɗa musu cewa, Ku tashi, mu tafi mu yi yaƙi da ita, duba, zan maishe ki ƙarama a cikin al'ummai, za a rena ki ƙwarai, fariyar zuciyarki ta yaudare ki. ke da kike zama can bisa duwatsu kika kuma yi gidanki a kan ƙwanƙoli, ke da kike cewa kanki, Wa zai iya saukar da ni ƙasa? Ko da yake kina firiya kamar gaggafa, kin kuma yi sheƙarki a can cikin taurari, daga can zan saukar da ke, in ji Ubangiji. In ɓarayi suka zo miki, in kuma ’yan fahi suka shigo gidan da dare, kash, bala'i zai jira ki, ba abin da suke so ne kawai za su sata ba, in kuma masu tsinka ’ya'yan inabi suka zo miki, ba sukan bar ’ya'yan inabi kaɗan ba, amma za a washe isuwa ƙaƙaf, a kuma yaye ɓoyayyiyar dukiyarsa, dukan waɗanda kike tarayya da su za su kore ki zuwa iyaka. abokanki kuma za su yaudare ki su kuma sha ƙarfinki; waɗanda suke cin abincinki za su sa miki tarko, amma ba za ki gane ba, a wannan rana, in ji Ubangiji, zan hallaka masu hikimar Edom, zan shafa mutane masu fahima a duwatsun Isuwa, jarumawanki, ya Teman, za su razana, za a kashe kowane mutum a duwatsun Isuwa, saboda halin kama karya da kika yi wa ɗan'uwanki Yaƙub, za ki sha kunya, za a hallaka ki har abada, a ranan nan kin tsaya kawai kina zuba ido, yayin da baƙi suke washe dukiyar ɗan'uwanki, baƙi kuma suka shiga ta ƙofofinsa, suka jefa ƙuri'a don a rarraba Urushalima, kin tsaya kina kallo kamar ɗaya daga cikin abokan gabansa. bai kamata ki rena ɗan'uwanki a ranar masifarsa ba, ko ki yi farin ciki a kan mutanen Yahuda a ranar hallakarsu, ko ki yi fariya sosai a ranar wahalarsu, bai kamata ki bi ta ƙofofin mutanena a ranar bala'insu ba. ko ki rena su a cikin masifarsu a ranar bala'insu, ko ki ƙwace dukiyarsu a ranar bala'insu ba, bai kamata ki tsaya a mararraba don ki kashe waɗanda suke ƙoƙarin tserewa ba, ko ki ba da waɗanda suka tsere ga hannun maƙiyansu a ranar wahalarsu ba. Ranar Ubangiji ta yi kusa don dukan al'ummai, kamar yadda kuka yi haka za a yi muku; ayyukanku za su koma a kanku, kamar yadda kuka sha a kan tuduna mai tsarki, haka dukan al'ummai za su yi ta sha; za su sha, su kuma sha, su zama sai ka ce ba su taɓa kasancewa ba, amma a kan Dutsen Sihiyona za a sami ceto, dutsen zai zama mai tsarki, gidan Yaƙub kuma. zai mallaki gadonsa. gidan Yaƙub zai zama kamar wuta, gidan Yusuf kuma kamar harshen wuta; gidan Isuwa zai zama kamar tattaka, za a kuma sa masa wuta ya ƙone, babu wanda zai tsira daga gidan Isuwa, Ni Ubangiji na faɗa, mutane daga Negev za su mamaye duwatsun Isuwa, mutane kuma daga gindin tuddai. za su mallaki ƙasar Filistiyawa, za su mamaye filayen Efraim da Samariya, Benyamin kuwa zai mallaki Gilead. wannan ƙungiyar Isra'ilawan da aka kwashe zuwa bauta da suke a Kan'ana, za su mallaki ƙasar har zuwa Zarefat. Waɗannan da aka kwashe zuwa bauta daga Urushalima da suke a Sefarat. za su mallaki garuruwan Negeb; masu kawo ceto za su haura zuwa Dutsen Sihiyona don su yi mulkin duwatsun Isuwa Ubangiji ne zai yi mulki.